An kammala babban taron ƙasa da ƙungiyar Izala ta shirya domin faɗakarwa a kan illar shan miyagun ƙwayoyi da kuma taɓarɓarewar tarbiyya a tsakanin al'umma a garin Kwantagora da ke cikin jihar Niger, Najeriya. Ƙungiyar ta Izala dai ta ce ta damu matuƙa akan yadda ake samun karuwar yawan matasa maza da mata masu wannan muguwar ɗabi'a a ƙasashen Afirka ta yamma. Dr. Ibrahim jala Jalingo shine shugaban majalisar malaman ƙungiyar a Najeriya. Matasa maza da mata a nan arewacin Najeriya kusan kowace rana wato suna amfani da kwalaban maganin mura fiye da miliyon guda kusan miliyon biyu. domin sanyawa kansu wato maye babu shakka wannan abin bakin ciki ne wannan al'amari ne mai da hankali dole ne haɗa karfi da karfe domin a ceto wannan al'umma Babban daraktan 'yan agaji na ƙungiyar ta Izala a Najeriya, injiniya Mustapha Imamu Sitti, ya ce suna haɗa hannu da wasu ƙungiyoyi domin faɗakar da matasan akan illar shaye-shayen. Kwanan nan muka dawo daga Cote d'Ivoire, duk irin wannan aikin ne ya kai mu. 'yan uwanmu abokan aiki kamar waɗanda suke fitiyanu jama'atu da sauran 'yan agajin da suke sauran ƙungiyoyi duk muna da kyakkyawar alaƙa in allah su ya da irin wannan taro zai ci gaba domin daɗa jawo hankalin 'yan uwa matasa da irin eh, waɗannan ɗabi'u na miyagun ɗabi'u da suke da shi. Honorable Shehu Sale Rijau ɗan majalisar wakilan Najeriya da ya halarci wannan taro ya ce majalisar wakilan Najeriya na dab da samar da wata doka da za ta taka burki ga masu hada-hadar miyagun ƙwayoyi a Najeriya. wa'in matasa mun samu lokaci mun tsinci kanmu mutane matasan nan maza da mata suna fama da shaye-shaye to majalisa tana nan tana kokari yin dokoki domin a ga cewa an rage wayannan abubi a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Niger ta ce taron fadakarwar ya zo daidai lokacin da ake bukatar shi in ji mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Muhammad Ahmad Ketso kuma arewa musamman muna cikin wani hali da irin shaye-shaye wanda da mata da maza suna shaye-shaye kuma gwamnatin jihar Niger ya dauki mataki yadda za a bi a san ta ina ma wannan shaye-shayen nan wa suke sai da magungunan nan ta ina ke sai da su Daga bisani dai ƙungiyar ta ƙaddamar da asusun neman taimako domin ƙarasa ginin makarantar Sudan College da ke garin Kwantagora domin taimakawa wajen ba da ilimin Islama da na boko ga matasan yankin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.